بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الحليم العقيم غبسكو يفيل بيقولوا جنبي كراتي من لتافيا الرد على الرافضة ya ashek muhammad bin ya wahab rahimahullah babu ne ba matlabu sabbihim aisha ta radiyallahu anha almubarra'a babu ne ba zayetiyan tukuna jaman shi a na aisha etiyan etun ya ci dawana ya ji na ya ji na ya zama wani so kwali ke alamar wuce lugana min ha min ya da shi a jau nisbatuhum asidikata a tayyibata tayyibata amma ya amma na fiha ilal fahisha e je za gaskiya ku? za kirki zai wali ke ene ga tubo na lugwa nga yeji na ejiw getuyen ecidaina wakad sha'a fi hadhihi al-azminati bainahum dhalik kama nuqila anhu uga wagami ba zamanin nan ina ja gobe daga bashi a jawanan e gamin nan an yiwo mai zafi littafi ya ji mai cinyagin tara jawanan ƙwala ta'ala toci mai bazaye game na na zuta na na aisha nan ga innan na ja'u bil ifqi usbatun minkum zai ji began began game na ina usbatun minkum jama'a yau ta ya musulmi jo? zai ji la alamarin na gami ba ci ji tun da dai bana na aisha nan jama'a yau fita ciya ya musulmi jo? la sabu sharran lakum bal huwa khairun lakum la tasabu sharran lakum e ga zuzu lalamar wuce ga dedebu yayo ma bal huwa lakum yula ga alkhairi ngai na na aisha gan be zami ujiyo so kai chai do ye ga dede na ga chabula ajiwaye da aibu na jewa yana zahira ya ji da yiwu amma ya ji na na ji ya tiye ga malonan alkhairu ya yi da wani ga ya gbau har da yi ne amma gbau har da lokacin kiyama so ci gani kullum ri'in minhum ma tasaba min al-if zandoro ta shago zai ta ce zai ji ga gandana wai belefi tiye gannanin ganan wannan zai ta wannan kibrahu zai mashi tiya na mari ganna cita ganna na gayi abdullahi bin obai buru salo so shiga na azabun azim a bayan na wacce na gafiya ya e gwada wuga madina ci kabila ya hazraj ta yi aus wuga fi kpagala shi da kinye madina mu e gwada wuga milita koshin annabi muhammadu ibn sallallahu alaihi wasallam za wani gida shi ya da ba zai da ba annabi jafe ibn waya wai wuce ya gabe musulunci ya kuma ke tiya wuga wuce ya gabe musulunci ya ya ebe bu uke wuga ga wugan na ya musulunci latu ege wuga shi halal gana so ci ja ya ga ittakazu aimanahu junnatan ko wasu an sabilillah kuti na je guru ba da bai shiga idan ja akal munafiqun kalu nash'adu innaka la rasulullah shiga kuti unci shida na allau law law fi jinnatan ya koya tutuya be dukiya ji be raya ji ibn aga tiya a can nan boye latu e ja ji to mu gayi zai zu ga manata na na aisha na iga da ita wuce tafsirin suratun nuru ita ro kyara kwai kin da nojijin bai safwa da na zu ga manata ga mu gayi zai da yace bai aisha wasu gole faruwa wuce jin fogana na na aisha ba da zuma liula muddan ina jajiya ta tera kumbura jaja fredo don adi kana eli wula za wani gida na yada azan wani girbi a nabi sallallahu alaihi wasallam mai lashe ba daga kuda sofa na madar zuma ya bi in ci bane kiyo rakun yi girbi bai izaju gada ta ce rakun gwada da na yi sha maza ya gauga sofa ne ga kiyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani safuwa na hali ga lalle aisha a ta ba da zumofe shi ile aisha da saboda ya na da zumai biyu a ya yi sabu sai gari ba kindo maki kokari maki kan doro ba wace bicin ba wace bicin to wasu ya kyara na dasa ya ziyar ya aisha da na saboda ya gamu ci gaba na na yi shaga ciyami annabi muhammadu da ne sayidu na abubakar annabi kalili wani labari ya shi shi kwata munafiki sagan na yau to musulmi kwata mawa da dagan nan mun to zai ji akpaito akpata na dagan nan hadda zai ji tula ke ni ko ci hassan wanda zai ji lami nan da wai abubakar wato manjila fa'idan da ne ni ne ta yana na aisha kiri ina yi wuwa ga nabi muhammadu ke gaiba na sallallahu alaihi wasallam sai na su kwana wuna bai labar wuce fi kwai za ta na annabi ba hukunci gaiwa aisha na hukunci ya e bakarara fi kawai daga masoci a ga da na biya ke gai can zo ne ga nan faruwa na jibi labarin mai gami ba na kiwugun jan da wani yanzu ta shi an nijan an nijan an nijan amma ka hukunci so ko bai zo na liwuna so mun shi shabbin su da nuna yin nan lajirar da ya zai jiga annabi muhammadu fekiyar ke gai na nke zai zai yadi su bai yi lokaci na ke lokuna ya koyar egmaji na na isha ciya yau da yana biji sahaba da kwata ganawa egmaji nasa an egmaji yare a asa egmaji ci bai rakun yana na isha jiki da ci na sai na rakun bin na kin a wa da ya sa egmaji wanda sahaba da bai na ne da ale egmaji ya ba mu ta ra koyi rakun lori annabi ya da cice gaibu da ga ga ila rakun na kin egmaji ci ba ga buga yin dole wa ba zuwa yi na so na waye na sokola wuna sokola ndo ci wu ma ndo ci su amma yin sokoto wa na suna ngai layu ga alimul ghaibi etu na dittin yin dole na so wuce shi jama'a musulmi shi su kudi an kali shi ayan nan ati dai laula isma'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi'anfusihim khayra lokaci ne wa labari tiya safwanu bin ala aisha ne ga lotu de dina kilaye mu'mini ba giji galbin zage shi yakpa ya titaci yakpa ya al khayra bi titaci ya da wa jacha wa jacha ko kalu hadha ikum bin kilaye ga mai gaba na karara kilaye ci ugo ar ya fe yugo gaza ji magagan nana laula ja'o alaihi bi arba'ati shuhada killa ci degan be ribuni ya irin zabagi guni zufa islam ya tu bi shuhada ka de deriya ne guni na liyaye be dojina etitun nona man jigake su ku tanzali da bawo da ba mai tanzali wannan ko wa guzo da wannan ne uwa ga so kai so asiri ga nabi adama ayi da fi kata ga uku hukunca wagba n wa zaye da yi ne wani a ga uku wancan gawa sahaban da ci gan gai ne wule da bagin da ko ne rigu da bulala shi ne eti wa ga gaida ya ce bai yi wani wula ya gba annabi ga su kuma na ɓata ya ya asiri so. mitoci na satin uji-uji wani gama Lahadi haddi na jaji zama ya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam daga zai yari ya ci tacin da ji eitiraf na ya ci da na ya ci da ko za a lebe yi na babu bana amma ga zaguni dai na riya na wani wani zaguni na zai ni gake ga wule ya a zai zaguta da bulala wani yin ga wule ya ya zaɓi zaguta ke ya dibu lalayen kan zafi ke daga mana ya zuwa yawa su sun tsoci tun ga tsoci da an kalijin ga fula ya ka inda lahi mulkazibun zai yi ji da riguna ci ga ayyace dana ya risa guniya ne ugwa ga wuce dana ga mana zuce ba tsoci ba ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة كذبوا رتوا نتوشي نتاتي بويجو توكونا جنبي غوينا lamassakun fi ma a fattun da ina shemi fina azabun azimu azabanan wacce na gaidi ijotoku amma fallasu ko yi musu ku wani bayan da cewa ga irtala kauna hobi a sinatikun lokaci ne fi lagan na zara na ya wani an a ga wani jau an a gana na aisha jau an a ga wujen ya kuku wata kulu na bi afuwa yikun ya fi gaganna da mikire shi malai salafin da ya ilmu amma da zai leta ce muna wata sabu na ya sha laga sauki wa wa'in da la'azim na buwana ya wani zazu ga da na ga ga yi miji ya annabi shi zai na aisha da nzagide ilimi ta ci annabawa yi ne annabawa su kuje ɓata ibn kasir gana na isha ita bugu idan zai lazada na jiza titin gyare na ya Allah ya zo da ana gogo fiye ga yi na ɓata da zai da yi musulmi joyi na ya aya bai toce ga yi suratul hujjaratu ga in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana yi wa ba ayan na ci fata bayyano fata sabbatu iwa ke kawo da yazo gala ga lofin liyo mawani agan agan agan zanda ce yawan news a labarin magan yaza yawan news na zanda ci dan babu a adaga yin lamube ufegu agan wasu agbayin gaji waga agan niliya yau ne to za a gwanar shekara don mutu amma zanda ci agaga yawa rabe yin ya ce wanga da yi ya ce in ne ji faruwa sarawai ubai buke ya sarawai gane yi musulmi yoyi na wani layi na waje ko nan da ci ga gando ci abin ga waga hannu ga wago da yabba mai makoyan in ji akun fasikun bi da ba'in ya zama jatta ya gwana wani gai wasa waga kiyan wa kiza na tuweni wujane zawon gima gai na zafo waga ga ciza tuweni wujane wule na wufu bai wucin adai lagun bai yi wa ki kan wusu za wule bukata wa in da yi na gwakwa in ne lazan da na dojifu babu laifi ya yi guba yana wajifu babu ya giyan ebo ga wagin da ci na ji da ta koma wa ki kan wani wuje wanda ya labe a wada na kendo ganyu na dana amma da na wini in ko bi alkhaiya ke ya bi wani daga nan wa bi wani wa duje shi koyawai amma manufa wangewa ga amma ebo lawuron rai ga annabi mato laga zanduci da aka yi zanduci bai manufa yin ya yi ni wuga waga hannu wuga ebo wuga ni to jama'a musulmi ji so ce saitu bai ga irin na ji da kauye gusa kwa waju na zaba da za ishe musamman fuska ta yace da wanda ya tsari sanar ga ita zafi so ci ga walau na a isami tumuhu kultu ma ya kunu lana an na takallan bi kila yin wa ya gaga ma ya kunu lana wugwan yayya ne ya ga gannana subhanaka lisati rufi a so ci azabu ta na abu na yi gaga mana to aya da fe bi itin al'amarin na ibo lokacin harbi bai toce ga innan ladina yuhibbuna an antashiyar alfahishata fil ladina amanu lawa azabun alim fi dunya wal akhirah ya ya'lamu wa antum la ta'lamun to yi ba gina ife da bayin da ki da shi'a mai cike littafi wu a mojin nauta littafin da ci ba za ta da akida shi dafe gannan wacce gwargwado daga an ni da ya ce na na aisha mu ya wani yi feji tafsira ayan na na littafin shi la ya ba gaba to ube wambe na wambe na ya ci alamar yan zije shi a mai ga zai je dina waya sahaba wuce ko gutan na to zai ji kenan mun shi bai feji karatu tiyana na aisha wa bebe na wula ne fa masala farko na ya baza biyu na sai na na aisha da na littafi bai ciwo ga mandoci agan na yi kuya gani ne manyan shiya na jiga gan gana na aisha da ya ci ne ga wuce lwa bebe ma ba gagba ya to yi amma wasu ki aisha rajiya zai ji gan na ga zahiri ka zama wuce jajin ya biyan ya injin al'isna shari'a ya ga wuga ya to na man na ji maga gan na ki ne gaba shi mazabi ne gaba ya shi ibuna kungiya sa ga kaka gandun balita fi ne wuce an tun soce zumata na dai ka kuna tu da lubiyo ya saji zo ofe ke te eno na e gadi na mai sun na jiga ga shi a jejina na aisha tu mai tiyan e ce dawa na watula da takada abu da numeto ina mai wani ina mai balita fi mbu e ce na mai sun na jiga te wani gama na zo gama hatula na, wasu na. to na dai san zuci ya jibe wuli fenti na ibuna fiya mi labari su ta ci gani ta kwa sashi ya wazifa wu a makiya ya ca a wazifa ya ca babu su ta ci wuna daidai ga wange lagaya ya ji ta kwa sashi fiya mi labari na ga ni ya ya gizi ba ni a yi kaya a saji kan ga baki da shinciya wani kendo a da ne ga ga hanyi lamarin na ji kokari a daji zuma muna dele mi wo fe ito she yi fo che wo fe wazi fe to to lita fe je wa ilu mani na ga yi ga taki yin cho aji ne da be kwanna ya amma dai za wani ji mu aga wazifa cha muna abe wazifa ba eji biya so sashi wanda na lamarin tijaniya aga la sashi aji ya ba na amma le na ga be kwa na a zafe ga biya da wucin bebe fenti dai na manda ci wugan na ga hannu hannu hannu ya cikin ya fi leure wuje na isi littafi ya wani amma a kila shi ya soji ta yi na yaran eti da na aisha mu na ma abuja ya ci hannu lamu ya wazi bu to mun bebe ganna shi bai ne wani cewa ji raddiya to fassara bayani na man jijina wallah sunna man jibi ka kai man kai hadisi ga ayan na ji fata na na aisha ugai zai tsoce ba dalilin biya dalilin igan na shi na albai a kishabul imanin wagana na aisha hiyar muradatu min azila aya aisha ga su kwele ya yadda wani na zartu da wani zan ce ga wani ganga ba suna aisha ba da kuma mai ga gunga bayani to man koya hadisi ne ga wace ga mai hadisi ya da ke babu na je ji fasara yan ayayen qur'ani jina littafi ko hadisi ji wale babu ya kawai ayan na fasaru da na ibu hadisi kaza an ne annabi ji fasara to mun bibi mun koyi hadisi ji dan bata daga ba sahaba ji a gana na yi shangai zai fabe kiyo bi ayan na jina ibnu umar ala hadisi daga ba mu bacci ya ci ga ibnu abi atim sayyid ibn jubayr bata zan na ji na na aisha ta ga su kwai lidan ayan nan to shi muhammad bin abdul wahab ce ga yin ga fa idza arafta waga te ga na na aisha ga su fa lam annahu man kazafa bil fahisha ma i'tikadi annaha zawjatu rasulillah to ga ro na gace ga sakpan ta aisha zaga mai da akide ga aisha da imiya nabi muhammadu wa wani sallallahu alaihi wasallam na na aisha madda zanguya nabi ba da azil fahisha tona gajidin na cattauna fakajja abi kazi bin zahiri dire ga wani zahiri zanen gabe laifin cikin zanen ji cancanta ya azaba wani a gatto na agallace ta aisha na nana aisha fe ya yi mai anabi zuwa faruwa na wa mai biya ki da ya ganye gani na gaski yiwuwa ga zanen wago azaba zanen maji mumini shi zato dide zanen wabi ga lamari na gwata ne ce da ya ga sauki na wata hama ala baiti nubuwa ta bisu zanen anabi gama waje tuhu madaidaiwa wa min hadal ittihal zandu wa majitu madade lo bayan ya nabi nan ya zama nafsun nabi wa gwaye kike cewa nabi ya guru zandu wa make cewa nabi nan fa ka'anna ma na kasala mu yi kutun ku ce zai ke cewa ya tsoci nan zai maga cewa ya tsoci bai tuci ne ke na zanna je kafiri wa bi fili bi tun ne mun ran ga zubta ce musulmi jo umma mi to bayan ji da kuma gafiya zanne ji to ku e bona so ce ga yi qur'ano ga wa tayyibatu li tayyibi in za ji guru jayya ba ji guru shi ba ku sura no gabu da wai ce gogo wa man ka zafa ma zani an na lamtakun zaujatahu a lamtabka fi ismati zai ga ke shishi shiga wuji na anabiya ko kwa annabi biwuya wadda zongwa annabi zuma alfashan na ba ga zanna hukunci ma ji tabbata karara ga aisha ta ga su kwai liyu bebe tun zanna bebe tun dede to mun fi ba zaidi fi biyi etiyan na man koya dini shiga na. a ga wa amma kalfu al'an irin zushi shi wuce ganin ta aisha fawa kufrun wartida kafirin ciwo mai ina na zaje murtadduna wala yutafa ta bil jad bogo wuji bulala kawai ya ji zanna Wani wani zanna shi je aisha na a galawa da bulala amma aya tula karara ga yego aisha na bogo mini man koyan addini jo badul muhakkiki na minas sada a goji bulala jizandoro na gagar daga yi na ibuna zanna tazibun lissaba ashirata aya aya gwegi bai guba a ci alula ga mana na kato shi zuwa to na igba sashi zuwa na bugu fayyuktan ridda zanna wuwe ce kibu waje ridda wa inna maktafa sallallahu alaihi wasallam jardihi inna la nabi ci jiza soji bula na nabi zo ga mulata aisha na muci ibona hatta na ade ga mu ba gare amma ina na aya na na aisha lina zanna awu etin ridda ai man kadafa fi zamanihi marratan aw marratayn li anna al-qur'ana ma kana unzila e, ibn qur'an la ce ti hukunci ubo kanga lokaci na fe ga gannana bogo za tso wuce ji inji qur'an ala ga mana e, ibn aya la cha ne ubo ga wuce na amma ba ni qur'anu wa cha ni zanduru duru ga ga ci ga wannan fawwa tazibul lil qur'an fawwa tazibul lil qur'an zai ji lura da nasocin wa gayya idukum allah su ko jewa bi da wannan an ta'udu li mithlihi na ya jaban daga ga irin nan bogo yektelea ye jiwazi ya mawazi wo to e ga kara jabar daga yi da tsoma Mun ce ke da santube ga to wala yi khalifu hada kaulu na mawulle ga yi tsoci ba bai tsoce ga zaraba allahu matsalan lillazi na kafar murata nufin wa murata lut e wani wadda mini aya na shi a ke lasu wani a ga aya na bai tsoce ga كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما kishi ya ji yau a ga fahana ta huma na toce ga wani gai gaga echa da yimiya nabi lutu galibiya nabi nuhi echa da toce ga afe tahta abudai ne da zunguya wuji je yami bo salihai ne na ji zagurula fahanata wa ma ma wuce na jijin ayyunci falam yi gun an huma nuna ma yi a. wuce na ji ma ku kiyawo ya zaba tun shi adena ku kiyawo ga ina? to kiman ya tafsiri E, ebe na ngode aga yi ku kiya ga na ga yawo ga kayan a ga ina ga annabi wasu a jinan ga yi miya annabi nufu annabi lutu sun ji masu kwaya yi labari kur'ana a demin yi shi a na ji fassara ya ayan na bai ci dai yayin ya ba wasu ko guban nan amma yiwuwa na mankwai hadisu shiga ci fasara ya sahalata wa mawana ibn abbas radiyallahu anhu ga malin fahalata ta umar amma khiyanatu imrati nawar an yi ci na ime a nabi nuhu ta kulu ni nasu wa bufe da ya zawa ga inna hu majnun ebe min na batai na nabi wa amma khiyanatu rati lut yimiya annabi lut wa an ci na toce kpagun jina fa kanat tadullu ala dhayf fa tilka khiyanatuhuma e gaji gabe wa ju buna guce ji shara ya zaji e buna zaji ji ba gi shaye wa so e tili wato bogo uganda gun zaji ti o ga ba de ga e buna ngai baga ike za uchi ko da kimbona annabi so ko ga itisho kin duna hadisi bi na annabawa ja ga jagora ya jama'a ji jama'a ji bi mu ci ni mu ti o ga tsoyi faga da ko da riya mai ti ba gibu e gin zagi masa koyawa kin do da to ya ku bura bi giba giji bai ne na shaga to mutura bai gin zagi ji bi mu ci an ci na ibnu abbas ga ji na dawana ujin cha da amma shi ya ga ya cha da ademai shi an doci na ji ishara ga wuce alagun da ya yi littafi na tun ne da tambu ji ishara ta yaki da mu sosai hadisi ke bai daga ba alaihi sallallahu alaihi wasallam ga ma bagat imra'atu nabiyyin qattu yi mi alaihi sokon doro da ya ce da eh yi mi alaihi sokon doro da ya ce da bugu la yan bagi limra'atin kana ta nabiyyin an tafjura inji mujahid gugwaya na gayin mina da karkashi a labisa kona lokacin ya ci dana wa mai ya zifu fahira a tayyiba ummal mu'minin zandoro na gana na aisha na yi zalilici na na yi mumini ji na jiye da ya ci dai na yi miya na sallallahu alaihi wasallam na ga zan na fara zan na ja sara ijotoku kin da na hadisi bi ita ya ci ga wannan zede ce da na tunan ga abdullahi bai ubai bin salulo na itishi munafiki shi maka wala wato madina wana jama'ai musulmi shi annabi ma ke lokacin labarin na gami ba nan ina gwaga annabi mutu ya karara a moji shara na yi gaza na jiza da a yawon lokacin da labarin na na sha gami ba na annabi na ufe jiga ya ma sharar musulmi ma sharar musulmi ya yi jama'ai musulmi shi man ya zuru ne fi man aza ne fi ali za a je uzuriya ne ya ci zai lagun ya na bu su kuma ya ga inna lazina yin zuna Allah zai je lagun su su ko wa rasulahu tuci na la'ana humullahu fi duniya fara su ku gafiya yi jo wal ta kiyama wa adda azaban muhina azaban zai su magafiya ke ga yawon annabi ji shara lokacin wuce amma annabi sai ka hukunci ya tsoci gamla lokaci na a ya ce tilili yana na aisha wani yamanci wuri don ga da dajiya na dugawa da dajiya su ma dajiya su na lewa wani ga na bitin ya kara lewa fe kawa yi su na na aisha ci gida halin nan wai a mace nan ci gwagwarawa e, ya wani mu bai miya nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam da na yamanci sai da na abubakar wasu a lodin ya gbaya e, ta al'amarin shi kusa da lamarin wucin don feti ji akalla ka yi ta wuce laiwa awa ni a rila mai tuke da ibn kasir rabi wani wani tire ibn kai zaji ya ci zuji mutare gara wato na waje na nan wuce yau gafa ainihin ansaru dinihi man ce gun bayani mai yayi gabba zai ja ci addini ya tuci sako wuna da liyakulu kulu zai ja ga nahnu naziruka ya rasulullah iya gikini ya waya wata soko fa yakumuna bi suyufihim a ci ga Allah da bi kwaji da awulai al-ashqiya da basa da bin naji allazina yukazibuna Allah a gai zai ja ga soko la ga manawar rasulullah bai tuci ne wa yuzunahuma a ce lagun so ziyo soko bai tuci ne shi ya ji wani ga lawan e wannan ga nabi ga to ya la cha ga za gikini ya wani zai je lahu so iyali wala eji ya liyan shi ya ji diri na gama ya ji hankali ijin zija kun atu shi su kwai na bebi kuna ga awa ti shi shi a wa yi zu na huma wal eh, mu'minina fayubidu na hu zai je so su ko bai tuci na bai mumini ji na adala janaka wai ta yataqarrabuna bi zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah wuce Allah wa tsomba lo ba tu yi soko wa yastawjibuna bi zalika shafa'atahu wuce mu gigwe gwataya so ci ya kwaki ya mai man ce guga mai yayi ga alahuma inna nabrau ilayka min qawli a'ullahi matrubi so kwe gwayawa bi ganye zai ji wani ya daga rama wa gune ya nabi muhammad a takaice man dila ga akida shi a jiro man doro na mace na fita akida sunna na gawa ga akida aure ejina jina na aisha tuma ne ya ci da ademini ga na ja labi a ji shara ba wuce wajen na na aisha wa ke koka bai zanu da lokin ya basra ne galibe tola a ga tol hafe wuwe zanu ce in ba littafi wuri daga littafi shi yau littafi ba cini da ubuwa mini man shi yau a ga ya zana aisha da lo na gunguga ta yabe bi ma'ana talhaji muharrami wa bi wuce ne izanu da lobasra na fi wadoji bi talha talha na da mini sahaba gona na biya bushara ya dafe ne da luwa da janna ya ba littafi gala ga ma diga bai ga aisha san guji haji ya ce niji ya wuce ne ke kwabe haji ga wuce ne kwana amma wa lama na haji inda shi wani ga jama'a nga na gagasi wani tiye na manye shi a jita ti wugana na aisha da ichi na a ci la bayani da na ga ma diga biya ga aisha sa ma guli hadi e ga manye ji madana guke da ya ci a ci ku ga manye ji da ka kayan da tobai e wa den doro na ga wada giga ina ga ipa da ya ci da wada gi manye a ya ci da ipa wani kokari ga na lalawan gi biya a ga lokaci gina na ishakci ya labasra gina bai tala gina bai zubairi lokaci na awu na usman a tafi da wa hakkiyar kisa su zai ci wayan sayidina usman wani dole faruwa ya ku farko na jina gada wani zamani na ali aliyu ta fawa ba wani ya e kunya ungayi ga ya kuya ya kuma ci ji faruwa 36 years after hijira ya e kuya jamal marakatul jamal gada wani aisha zubairu tala a jiga lokin ya basra a gan zai ji dewu sai dina usman na ala bi ala hajji haddi gama kun wucin rayu musulmi ji lokun wucin sarari to izan e nana da gaya gan tala fai waziya na na aisha wani ga daidai in na yi fili ta fi abai wani mayan suna wuce kokari bandoro na gaga wuce da nan to page number hata wajen wuga isaji bai ga yayi shefu ga bai gishi ya nemi ce ga e ta ina mi ga yaki da ya ba abubakar umar ya je daga halifan cha na ke wuce ne ga a ce ga amula mi ladakin e ti wuce wani jama'a da shi ne cin ne amma ya sha so rube ga wa defender ya mafi litafi ina ke abba ba bena ina iba litafi mai sunna jawa kawai ta ba ke ibada ga wuwe e ko yan basira to la wala na ya shefu basira su kusi bai yaki da rikwati su ko akida na nabi muhammad wuri sallallahu alaihi wasallam ji balin galbi mai to zuriya yi shi to jama'i musulmi fata da ji fi akida ka don fata da su koya ya zaki tuba ji subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu